Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Talata, takwas ga watan Oktoba shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da dare, Baba ya kuma makiri ne tare da Amina Buhari auna a wannan lokaci za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun ji labaran duniya za ku ji hira da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya yi da Honorable Abdulkadir Umar Dewu akan wani hatsarin kwale-kwale da aka yi a jihar Bauchin Najeriya inda aka ce kimanin sama da mutane 30 ne suka nitse. bayan haka za ku ji cikakken rahoto akan kasafin kudin shekarar 2020 na najeriya wanda shugaba muhammadu buhari ya gabatarwa majalisa akan wannan batu ne kuma za mu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon wannan kasafin kudin koshin zai biya bukatar talaka lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyu shida biyar biyar muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan jam'iyyar Democrat uku da ke shugabancin kwamitoci uku na Majalisar Dokokin Ƙasar sun ce a yau Talata suna shirin sammancin jakadan Amurka na ƙungiyar tarayyar Turai, Gordon Sunderland. bayan gwamnatin shugaba Donald Trump ta umarce shi da kada ta bayyana da kada ya bayyana a gabansu saboda tambayoyi game da binciken tsiga shi Trump din. A da, 'Yan majalisar sun shirya ganawar ne a asirance a safiyar yau talata, amma lauyan Sunderland ya ce umarnin ya zo daga ma'aikatar harkokin waje inda aka umarci Sunderland da cewa kada ya bayyana a gaban kwamitocin. Lauyansa Robert Luskin ya ce, Sunderland jakadi ne na Amurka kuma ma'aikacin ma'aikatar harkokin wajen Amurka wanda kuma dole ne wato ya bi umarnin shugabannin nashi. A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya nace a yau talata cewa bai yi watsi da mayakan kurdawa a Siriya ba, duk da umarnin da ya bayar na janye sojojin Amurka na musamman daga yankin kan iyakar Siriya da Turkiyya. muna shirin ficewa daga siriya amma wannan baya nufin za mu bar kurdawa saboda mutanen kirki ne kuma suna da mayaka a cewar trump a shafinsa na twitter shugaban na amurka kuma ya gargaɗi ƙasar ya gargaɗi ƙasar wato turkiya da cewa duk wani farmaki da turkiya za ta kai wanda bai zama na tilas ba zai sa mu ɗauki matakai masu ƙarfi na nakasa tattalin arzikin ƙasar tasu trump ya kuma jaddada cewa amurka za ta ci gaba da taimakawa kurdawan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta faɗi a yau talata cewa ba za ta daina neman taimako daga ƙasar China ba don magance zanga-zangar nuna nuna kiyayya da demokradiyya amma tana ganin cewa ya kamata hong kong mu samu mafita da kanmu ta ce wannan ita ce matsayin gwamnati na tsakiya da cewa ya kamata hong kong ta magance matsalarta da kanta amma idan lamarin ya ɓaci matuka to ba za su fasa ɗaukan wasu matakan ba idan har muna son hong kong ta samu wato idan muna son hong kong ta samu dama lam ta faɗi a wani taro na labarai lam ta ce za ta yi nazari a hankali Wato Lam ta ce za ta yi nazari a hankali kan ko za a samar da wasu matakai a ƙarƙashin dokar a ƙarƙashin dokar ta ɓaci na lokacin mulkin mallaka a yayin da ta yi kira a makon da ya gabata don a kama duk wanda ya sanya suturar rufe fuska da laifi a Hong Kong. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa a yau talata cewa jami'an sun kama mutane 77 da da suka saba dokar hana rufe fuska kuma Lam ta ce lamarin bai isa a sani ko shi wannan dokar ya yi tasiri ba. Shugaban Iraq, Barham Saleh, ya yi alawadai da hare-haren da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma kafafen yada labarai bayan zanga-zangar da aka yi har na tsawon mako guda da kuma wasu tashe-tashen hankula da suka janyo sanadiyar sama da mutane 100 da suka rasa rayukansu kuma mutane dubu shida suka raunata. ya kira waɗanda ke aikata ta'addanci makiya sannan kuma ya ba da wata sanarwa a talabijin wanda aka watsa a jiya litinin don kira da dakile matsalolin tashe-tashen hankula sale ya ce iraq ta gaji da asara da zubar da jini da yaƙe-yaƙe da kuma ta'addanci a safiyar jiya litinin sojojin sun amince da yin amfani da ƙarfi wajen tunkarar masu zanga-zanga a birnin sadar da ke bagdad

abdulwahab muhammad ya yi da honorable abdulkadir umar dewu kan hatsarin kwale-kwale da aka yi a jihar bauchi Najeriya inda aka ce sama da mutane 30 ne suka dutse ga hirar tasu. Eh, suna Honorable Abdulkadir Umar dewu Jiya mun samu ibtila'i na nitsewan jirgin ruwa cikin mu na nan kirfi. Kuma kamar yadda ka sani ita karamar hukumar kirfi wani sashi na karamar hukumar kogi ya raba shi da dan uwansa wanda yake dole sai an yi amfani da kwale-kwale kafin a iya asaisin wasu garruka kuma muhimman garruka kuma masu matukar yawa a wannan yanki na karamar hukuma din. Haka ne. So eh, akwai mutane wanda suka shiga jirgin kwale-kwale wanda tsakanin da Allah har yanzu ba wanda zai fito fili ya ce maka ga yawan mutane amma dai a sashi yaro suna kai sama da talatin. Haka. Ah, sun shiga wannan kwale-kwale din saboda kasan da yake hidimomi na karkara ba wayar ɗan din Abin ake yi ba so ba wanda zai ce maka gaya wayan mutanen da suka shiga wannan kwale-kwale ne da gaskiya har yanzu haka ne so suna cikin tsakiyar kogi cikin hukuncin Allah da aka samu hadari suka nitsaya a cikin kogi din wanda suka iya ruwa sun iya fita da kansu hmm. wasu kuma wanda har yanzu magana da muke da kai gaskiya babu wani tabbaci na yawan mutanen da masu karasa rayuka su kayan da Allah cikin al'amarin domin har yanzu gawa mutum da ya kawai aka iya samu gawakin ba iya samu su hmm. muna har yanzu kuma muna samun rahotanni mutane sukan zo daga ƙauyuka da suke kusa-kusa suna cikin yan uwa haka da sauransu shi yasa muke hasashen cewa mutanen da suke cikin wannan kwale-kwale masu haura mutum talatin da ake magana akai gaskiya. Hmm. to kamar akwai wanda suka samu suka tsira da ransu ganin cewar kaci akwai wanda suka iya to kamar wanda suka iya ruwa sun kokarin fita. e eh, sofa gaskiya mun iya an samu nasarar samu akalla mutum goma sha hudu a cikin waɗannan mutanen da suka samu wannan hadari din sun samu nasarar fita daga cikin wannan kogi din amma dai sauran mutane din gaskiya har yanzu babu wani cikakken labarin yanayin da suke ciki kuma har yanzu kamar jana ma bayani a baya gawakin ma ba iya samu ga mutum da kawai aka iya samu kaman yaya kai gani ko ko menene za a yi don saboda hanyar nan dai ta ruwa ne ta kogi ne ake bi hmm. eh kamar me za a yi Wani gaskiya wannan matsalar tsakanin da Allah babba ce kuma duk wanda ya san yanayin yadda karamar hukumar take ya san shi kansa wannan kogi ko kuma gada da ake magana in har za a yi ta abu ne wanda muna ganin cewa lallai dole sai gwamnatin tarayya ta shigo cikin al'amarin saboda gaskiya gada ce mai girman gaske kuma ba wai kogin ya rabu kusan kashi biyu a wasu guraren ma ya rabu kusan kashi uku hmm. a wasu guraren za ka shiga jirgi sau ɗaya ka fita ka sake zuwa ka shiga wani ka sake shiga wani wajen nau'i kashi uku hmm. so kaga gaskiya ba karamin aiki ba to madalla a gaida abdulhab muhammad da kuma bakon dashi har yau dai a najeriya shugaban kasa muhammadu buhari a yau ya gabatar da kasafin kuɗi na naira tiriliyan goma da digo bakwai a gaban hadaddiyar majalisar dokokin kasar wadda ya zama ƙarin kaso tara da digo bakwai cikin ɗari fiye da kasafin kuɗi da ya a bara wakiliyar sashen hausa madina dauda tana ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Kasafin kuɗin na baɗi ya kama tiriliyan goma ne da ɗigo bakwai kuma ya zuwa yanzu dai shine kasafin kuɗi mafi tsoka da aka taɓa yi a ƙasar kuma shine kasafi na farko da shugaban ƙasa zai lissafa kayan abinci iri ashirin da biyu da ya ce ƙarin kuɗin harajin kayayyaki da aka yi daga kashi biyar cikin ɗari zuwa kashi bakwai da ɗigo biyar cikin ɗari ba zai shafa ba. Kayan abincin sun haɗa da biredi, masara, shinkafa, alkama, gero, dawa, kifi, fulawa, kayan itace, kayan miya miya doya gwaza dankalin turawa dankalin hausa gyada kwai nama har da gishiri oil production of 2.18 million barrels per day and an exchange rate of 305 naira for American dollar in 2020. a nan shugaba buhari ya ce mun gina kasafin kuɗin a kan kuɗin amurka dala hamsin da bakwai a matsayin kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya za mu haƙo gangan ɗanyen mai miliyan biyu da dubu ɗari da tamanin a kowace rana a cikin kasafin ma'aikatar ilimi ta samu biliyan arba'in da takwas ma'aikatar makamashi ta samu biliyan ɗari da ashirin da bakwai noma da raya karkara biliyan tamanin da uku ayyuka da gidaje biliyan ɗari biyu da sittin da biyu sifiri biliyan ɗari da ashirin 2023 hukumar ilimi bai daya biliyan 112 tsaro naira biliyan 100 ayyukan kayan agajin gaggawa naira biliyan 100 albarkatun ruwa naira biliyan 82 sannan yankin neja delta sun samu naira biliyan 81 shugaban kula da kwamitin noma na majalisar dattawa sanata abdullahi adamu ya tsokaci akan kasafin musamman a fannin harkar noma da samar da abinci ana nema zai kare mutuncin noman wannan kasa ne ba zai kare mutuncin noman mutumin ingila ko mutumin china ko mutumin indonesia ko mutumin india ba ana maganan wanda zai abin zai inganta manomin kasar da ya noma ta rayuwar shi abin da duka yake nomawa ya albarka ya yi kasuwa kuma wannan kasafin kuɗin an inganta wa'annan hanyoyin kwarai da gaske kwarai da gaske a state guda ka je duk najeriya ka zaga state guda mai mutane miliyan hudu miliyan biyar miliyan goma tractor na suke da shi dukkan su miliyan shida tractor na suke da shi da za su yi noma irin na zamani jina na na na shuki nawa suke da shi da za su yi shuka jina nawa suke da shi na girbi taki wani taki suke da shi nawa ne taki ake sayar su in ba ma wannan zamani yan shekaru biyu uku suka dawo da shiga gwamnatin Buhari aka tsaya tsayin daka aka dauko wani shiri na musamman da gwamnatin Morocco aka fara yin taki da arhana sai da taki bai wuce naira dubu biyar a buhu ba da naira goma sha ake sai da taki Shi ma Sanata Kabiru baya ya ce ana kasafin kuɗi a ƙasa amma ba a taɓa irin wannan ba. Na ga yadda ake kasafin kuɗi shekara biyar baya ni na ga kasafin kuɗi na bajet ɗin hanyoyin Najeriya. Ni kuma na kuma timin ba lokacin an sa dala a naira biliyan 28. Amma Buhari da ya zo mulkin nan ya fara da biliyan 200 su suna biliyan 8 muna biliyan 200 ana gaba gaba har akai biliyan 300 400 yanzu ne muka sauko ƙasa saboda ana son a tsaya akan ayyukan da aka fara yi a ga an gama su. Wannan kasafi a cewan shugaban ƙasa ana sa ran samun kuɗin shiga wanda ya kai triliyan takwas da digo ɗaya kuma shine kasafi da ake sa ran aiwatar da shi daga watan Janairu zuwa watan Disamba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida madina dauda sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu ne da minti 43 na rana a nan washington lokaci ne da za ku kira mu domin ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke kallon wannan kasafin kuɗi na baɗi da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gabatar a gaban majalisa shin kuna ganin zai biya buƙatar talaka wannan shine abin da za ku kira mu akan lambar mu biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace manyan ƙasar ga Najeriya ku zo mace muna gani muna ji mutane ƙasar mu sun abin abin takaici wayo ɗazu ta wuce Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kiran farko daga jigawa wane ne a jigawa yawwa kuna tare da ma'azi da jarumawa jigawa ga kalkalkama to malam ma'azu duniya na sarin ka gaskiya ne da fatan allah ya kala mu karfin aiki allah ba da karfin nema kuma gaskiya ina muku fata a kai da kan hidira saboda na dan kauce da gurin rediyon masu abubuwan da ake karanta ba ne to madalla ka ci gaba da sauraren mu za ka san inda muka dufa kasafin kuɗi ne za ku kira za ku kira ku ba da ra'ayinku bari mu dauki wata kira daga kaduna wane ne a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah baba ya kuma kere suna musa daga kwangila zaria to malam musa yawa wato gaskiya wannan kasafi da mai girma shugaban kasa ya gabatar to ba abin da za mu ce sai dai allah ta'ala ya sa alheri a ciki domin gaskiya an sha irin waɗannan kasafi mu dai ba ma gani a ƙasa to amma wannan da aka yi allah ta'ala ya sa ya zama alheri mu dai a gare mu sai yasa kullum addu'a mu muke roƙon allah ya ba mu shugabanni waɗanda suke son mu ba wai mu muke son su ba na gode sunana musa daga kwangila zaria memba taska to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar filato wane ne a filato assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa A sunana muhammad gida dolangai daga karamar hukumar mulki ta mangu a jihar plateau nigeria to malam gida muna jin ka to a hakikanin gaskiya ina son jinjina wa shugaban kasa baba buhari hmm. saboda wannan kasafin kuɗi da ya gabatar a yau hmm, hmm. amma kuma ni shawara da zan bada shi ne. idan aka kirkiro shiri mai kyau mai inganci mutane su yi na'am kuma aka shafa mutane mai abaka. Hmm. ya kamata a aiwatar doganta a ƙasa domin muna da matsaloli da dama hanyoyi babu babu hanyoyin mota hmm. sannan kuma a yankunan karkara wallahi ba karamin wato kunci mutane ke fama da ita ba to mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa jihar kaduna wane ne a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka amin wa alaikum assalam baba ya ku bakeri barka da yammaci yawwa sunana alhaji Musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alai musa duniya na sarin ka to magana ta gaskiya dai wannan kasafi dai kakab ɗin shirin ka ta bai shafi mm. talaka ba mm. Eh, gaba ɗaya ba gaba ɗaya ba harkar talaka dalilin ka saboda ina da dalilai da yawa mala yakubu Baba Yakubu idan muka ɗauka ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mu muka kamtar da shi mu muka so shi mu muka zaɓe shi a ce gaba ɗaya babu wani aiki da talaka zai tsaya ya kalla da kyau ya duba ya san abin da aka yi mai ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawar da muke bashi hanyoyin Najeriya ka kafin su rankata kabe sa a bare su a gina sababbi shine wanda talaka zai shaida ko bayan buhari ya tafi mutane za su rika tunawa su hau su hau titi tabbatar da cewa sun ga aikin buhari amma a ce zai a ta abubuwan idan an shigar da shi akan harka kaza sun yi kawai domin akan harka yan majalisa su samu abin da gada dama ne amma talaka bai da wani riba akan wannan kasafi a kan lafiya alhaji musa garo na yawa to bari mu kada zuwa da jihar neja wane ne a neja Baba Yakubu Makeri kana magana da injiniya mai gero Makeri Lulu gora jihar Naija. To injiniya, bismillah. to tsakani da Allah kasashen kuɗi dai mu dai tun Buhari ba mu ga ci gaba ba a kasashen kuɗi ta talaka bai da ba moriya gwanan kasashen kuɗi hmm. su manya dai jami'an wani su aka kasayi suna da abinsu amma talaka gaskiya bai gani a ƙasa ba. To mun gode kwarai da gaske injiniya. Yawa <laughs> bar mu je jihar Sokoto waye a Sokoto. kuna magana da Shatiman Takatuku Muhammadu Dan Magaji kayan Kaduna. To Shatiman bismillah. Ah alhamdulillah ba makeri. Mm. A ah, mu mu talaka Najeriya ba mu ga komi ba kasa. Mm. Don haka wannan fi iyaka an wa 'yan majalisa su da sauran a ah, magabatan Najeriya. To mun gode Shatima bar mu je jihar Neja kuma dau wani. Wane ne a Neja? Ibrahim ne wanke hula a garin mai gode a Kimba. To bala Ibrahim bismillah. To mu gaskiya maganganun da muke akan kasafin kudin Najeriya ba wai adawa ce da gwamnatin Buhari ba a'a ya samu asali da tun daga gwamnatin Obasanjo har zuwa yanzu nan. Hmm. domin saboda za ka ji an ce ai kasafin kuɗi ai kasafin kuɗi amma kuɗaɗen ga su ne kuma ka rasa yadda aka yi da kuɗin babu aiki a ƙasa wanda ido zai gani ya bayani tabbas an yi sannan ga haraji ana karɓa ga rabono ana karɓa ga man fetur ana sayarwa amma komai babu kuma duk da haka kuma a ce sai an ciwo wa ƙasa bashi. to bari mu je gombe wane ne a gombe. a gombe kai ɗaya ka tare da malam gaji wanda daga afko lokal gombe gombe state nigeria. to malam magaji duniya na sarin ka yawwa kasafin kuɗi dai sai muke alhamdulillah mu dai an saba yin kasafin kuɗi dai muna nan karkara ba mu san komai ba tukuna <laughs> domin haka kuma muke fata dai ba buhari ya yi kokari tunda an yi kasafin kuɗi muna karkara ba mu da hanyar ba a asibitoci a karkara To. A ƙarshe kuma a bani dama in roƙi gwamnan jihar Gombe akwai hanyar da ya dame mu daga tashar nasarawa zuwa jabba mana hanya. To madalla ya ya ji maganar da kai bari mu je Bauchi mu dawo kira na ƙarshe. Wane ne a Bauchi? Alhaji Abdullahi daga jihar Bauchi. To Alhaji Abdullahi bismillah. To mu kan dai gaskiya al'amari wannan kasafin wannan kuɗi da aka yi. Hmm. to gaskiya talaka mu da talaka mu gane menene aka dosa a ciki ba sabida na farko babu hanya babu a kiwon lafiya ya'yanmu babu makaranta talaka ya rasa inda zai sa kansa a ƙasar nan mu kuma mu muka zafi janar buhari to ya ne ake ciki wannan abu hmm? to ya nuna soyayya to mun gode kwarai da gaske da kuma kiran ka alhaji abdullahi daga jihar bauchi muka kawo karshen mu mun gode ma ku duka da ku kira mu To madalla yanzu kuma lokaci ne da za a saurari labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. jamhuriyar nijar ta sha kashi ɗaya da banza a hannun ƙasar liberia a wasanta na ƙarshe na kofin wafo ko ifowa na ƙasashen ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na yammacin nahiyar afirka da ke wakana yanzu haka ƙasar senegal a gasar shekara 2018 ta ifowa ko wafo jamhuriyar nijar ta samu matsayi na uku duk dai a jamhuriyar ta nijar a ranar lahadi da ta gabata ne aka zo ƙarshen kwamfalar kokuwar gargajiya wasa mafi farin jini a ƙasar da ƙungiyar wannan gasar kasar ta jamhuriyar Nijar ta shirya a birnin Tawa inda Yakubu Adamu na wawan birnin ya mai ya lashe kofi gaban Isiyaku Musa na Doso. Wannan ko wasan ya wakana gaban gwamnan jihar Tawa Alhaji Musa Abdurrahman. yi Kaka na Tawa shine ya samu matsayi na uku gaban Usman Hassan na Tilaberi. Idan muka leka a sha'anin wasannin kwallon kafa a nahiyar Turai, Igolores kaftan ɗin ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar Faransa mai rike da kofin kofin duniya yanzu haka ya shi ciyo ne a ranar asabar ta gabata a lokacin da kungiyarsa ta tottenham ta kasar ingila ke karawa da brinton ta kasar ingila ita ma a teburin wasannin kwallon kafa na premier na kasar ingila abinda zai hana shi igolors din da a sake ganin sa a fagen wasannin kwallon kafa har zuwa karshen wannan shekara ta da goma sha tara haka ma ba zai halarci wasannin da kasar faransa za ta yi ba a rukuninta da kasar Islanda da Turkiya a ranar Juma'a da Litinin masu zuwa a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin kasashen Turai na shekara ta 2020. A nasa ɓangaren Silvino kocin kulob ɗin Olympic de Lyon na kasar Faransa ɗan kasar Brazil tuni aka raba gari tsakanin sa da kulob ɗinsa na Lyon watanni uku da sa a kasar ta Faransa saboda mummunan sakamakon wasanni a wasanni goma sha ɗaya da da Lyon din ta yi waɗanda Silvinho din ya jagoranta ya samu nasara so uku kuma Lyon ta yi kunnan doki so hudu ta sha kashi so hudu inda a karkar wasannin ƙwallon ƙafa na Ligue 1 Conforama ta ƙasar Faransa Olympique de Lyon tana matsayi na goma sha hudu yanzu haka wane ne zai gadi Silvinho din a matsayin kocin Olympique ta Lyon ta ƙasar Faransa wannan ita ce ayar tambaya amma ɗaya daga cikin sunayen da ke haka yana kawo shine na loran Blanc tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa kuma tsohon kocin kungiyar Paris Saint-Germain ta kasar Faransa wanda tun shekara 2016 club din PSG sallame sa bai sake jagorancin wata kungiya ta kwallon kafa har zuwa wannan lokaci ba. Club din Paris Saint-Germain na kasar Faransa a nasa bangaren yayi tayin karin shekaru uku kamar Coverati dan kasar Italiya daya daga cikin kusoshin kungiyar ta PSG dan wasan da da ke da kwantaragi da Paris Saint-Germain har zuwa shekara ta 2021 idan ya amince zai ci gaba da bugawa kungiyar har zuwa shekara ta 2024 kungiyar ta paris saint germain ta kasar faransa na yayin karin kwantaragi ga 'yan wasanta ne a baya-bayan nan kamar yadda kungiyar ta paris saint germain ta yi wa marquinhos ɗan kasar brazil ɗan shekaru 25 da haihuwa da kolin da gaba ɗan shekaru 21 da haihuwa dukkan kwantaragin da ta gabatar wa 'yan wasan na zuwa har shekara ta 2024 ne haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Tuba da la yanzu kuma ga Amina ta dawo da labaran duniya amma wannan karon a takaice. jam'iyyar democrat uku da ke shugabancin kwamitoci uku na majalisar dokokin kasar sun ce a yau talata suna shirin sammacin jakadin amurka na kungiyar tarayyar turai gordon sunland bayan gwamnatin shugaba donald trump ta umarce shi da kada ya bayyana a gabansu saboda tambayoyi game da binciken tsige shi trump din. A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya nace a yau talata cewa bai yi watsi da mayakan kurdawa a Siriya ba, duk da umarnin da ya bayar na janye sojojin Amurka na musamman daga yankin kan iyakar Siriya da Turkiya. Muna shirin ficewa daga Siriya, amma wannan ba yana nufin za mu bar kurdawa ba, saboda mutanen kirki ne kuma suna da mayaka a cewar Trump a shafinsa na Twitter. Shugaban Hong Kong, Carrie Lam, ta faɗi a yau talata cewa ba za ta daina neman taimako daga ƙasar china ba don magance zanga-zangar nuna demokradiyya amma tana ganin cewa ya kamata hong kong mu samu mafita da kanmu ta ce wannan ita ce matsayin gwamnati na tsakiya da cewa ya kamata hong kong ta magance matsalarta da kanta shugaban iraq barham saleh ya yi alawadai da hare-haren da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma kafafen yada labarai bayan zanga-zangar da aka yi har na tsawon mako guda da kuma wasu tashe-tashen hankula. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai can da asuba za a ji wasu abokanmu da za su zo muku da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na murya amurka musamman ma ita amina buhari auna da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wacce kuma ta shirya ta bada umarni julie gresham da kuma injiniyanmu na wannan dare mr aidan utku baba ya komai makeri ne daga nan washington nake sallama da ku allah ba mu alkhairi nan nasa amin su amin salamu alaikum